yayin da ma ya rage 'yan kwanaki da son babban zaɓe a Najeriya yanzu haka wata sabuwa ce ta kunna a jihar Taraba inda jami'un hamayya ke ma zargin gwamnatin PDP da nuna barazana ga ma'aikata da kuma sarakunan jihar a wajen wani taron manema labarai a Jalin Gwafa da jihar Jamina Adawan sun ce yanzu haka ma sun bankaɗo wani shiri da suka ce gwamnatin jihar ke yi a kan ma'aikata da kuma sarakuna game da zaɓen da ke tafe. sunana ibrahim tukur el sudi ni ne ainihin ciyaman ɗin jam'iyyar apc a jihar taraba mun yi tattauna maganganu ne a kan a katsa london da ainihin gwamnatin jihar taraba take kawo mana da farko na yi magana akan barazana da ita gwamnatin taraba take ma ma'aikata da kuma ainihin sarakunan gargajiya akan ma'aikata ko ta jiha ko ta karamar hukuma tsarin mulkin najeriya ya ba ma kowane ma'aikaci daman ya shiga duk jam'iyyar da yake so ya shiga duk taron da suke da kuma ya ma nemi kuri'a a madadin wannan jam'iyyar wannan sashi na arba'in na tsarin mulkin najeriya ita ta faɗi haka saboda haka kada wani ya yi musu barazana sa'an nan akwai sarakunan gargajiya a ofishin wato mataimakin gwamna ana fita ana yi ma sarakuna barazana cewar idan suka yadda gwamnati mai ci wato gwamnatin pdp ta faɗi a shiyarsu ko unguwarsu ko ƙaramar hukumarsu za a cire su za a walakanta su za a yi musu abubuwan da bai dace ba wannan ba daidai ba ne doka ba ta yadda da wannan ba shi ma da yake ƙarin haske ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago a Najeriya wanda ma ke zama daraktan kamfen na ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Kwamrar Babbai kai Gama ya kuma nuna ɓacin ransa game da abubuwan da ke faruwa yanzu. Ai mutane 'yan taraba gari ya waye kowa kai ya waye yanzu baka baka yi mun aiki na shekara hudu ba sai kawai wata daya kana ganin zaka bani kuɗi sai in sake zaben ka muna ce ma 'yan tarafa ku karbi kuɗin ku ne abin da ya tara ya yi sata a shekaru hudun da suka shige kudin ku ne ku karba kuma ku bijire masa a zabe ku yi amfani da pvc ku ku kore shi a gwamnati abinda muke so kenan abinda kuma muke wayar da kan mutane talakawan taraba kenan to sai dai kuma a martanin ta gwamnatin pdp a jihar ta musanta waɗannan zarge-zargen da 'yan jami'an adawa ke yi yanzu alhaji abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya ko danganta waɗannan zarge-zargen nema da kanzon kurege. Za ka hana mutum yana zai yi zargin sa ba za ka hana shi ba. ko ba mu sani ba ba mu san cewa ma akwai wani basaraken da yake tare da jami'an adawa ba mu ba mu sani ba ba mu san cewa kuma akwai wani babban ma'aikacin da yake da yake aikin gwamnati yana tare da su ba mu ba mu alakari da wannan mu abin da muke yi shine muna bi muna roƙon jama'a kamar yadda na faɗa muna bi muna roƙon jama'a su ba mu kuriya ke za mu roƙe shi ma'aikaci za mu roƙe shi shine kawai abin da muke yi. Wani kira za ku wa al'ummar Taraba a daidai wannan lokaci? Kiran da za mu yi ma mutanen Taraba don Allah don annabi a yi zaman lafiya. A yi kuma zaɓen nan mutane su tabbatar da cewa sun fito sun zaɓe mutanen da hankalinsu su ya kwanta mutu. shekara don zaɓe ko muna yaƙi da mutane da adda da takobi da waye-waye don a yi zaɓe mu ba mu yi wannan mu dai muna neman kawai. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ma ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin ko babban zaɓen ma ke ƙara matsowa. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.